Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Rediyo Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Alamun alƙiyama kullum ƙara bayyana suke yi. wani matashi ya yi yunkurin kashe matar ƙanin mahaifiyarsa, amma daga bisani ya ce mahaifiyarsa ce ta tura shi. Duk wanda ya hau dokin zuciya, babu inda zai sauka sai a kogin nadama. 'Yan sanda sun gurfanar da wata mata a gaban kuliya, bisa zarginta da baiwa jikanta gishirin kunshi wanda ya sanadiyar mutuwarsa. Kai duniya ina zaki da mu, wani matashi da ya yunkurin halaka mahaifinsa da gatari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 maƙoci ga wannan mata, wacce tana can asibiti cikin halin tashin hankali, ya ce ya zo shiga gidansa ne, sai ya jiyo ihu a maƙota, lamarin da ya janyo hankalinsa. na shiga gida kenan sai na ji ihu haka kururuwa to na dauka ko fada ne ake ko kuma yaro ne ake duka a makota ina fitowa sai na ji ai kuka ne daga gidan Abbas makocin mu to da na je sai na ji ihu yayi yawa tana zai kashe ni ya kashe ni zai kashe ni ya mm. kashe ni na kokari dai aka bude kofar gidan ana budewa ta fito duk jikin ta jini ya daddaba mata wuka matashin da ake zargi da aikata wannan danyen hukunci mai suna Faruk ya ce wai mahaifiyarsa ce ta aike shi ya kashe matar kaninta Abbas amma fa in ji shi Babu ce kashe mata gidan nan, sadiya. A yanzu haka shaidun gani da ida sun ce wannan mata tana can asibiti, amma da munanan raunuka a jikinta saboda sassaɓawar kamannin da suka yi mata. Kuma an ce abokin Faruk ɗin da suka yi wannan baƙin aiki tare ya cika wandonsa da iska. Wannan batu dai yanzu haka yana gaban 'yan sanda, kuma tuni wanda ake zargi shi ma ya shiga hannu. Kuma kan wannan batu ne muka zo jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa, amma ba mu dace ba, amma muna dako. To Allah ya kiyaye. To a wani labarin ma mai kama da wannan wani ɗa ne ya yi ƙoƙarin halaka mahaifinsa da gatari a can garin tudun wadar ɗan kadai. Wannan lamari mai kama da tashin hankali ya sanya mutanen garin shiga razani, amma kuma alƙali ya yi abin da ya dace. Wakilin Zakariya Adamu yana da ci gaban wannan labari. Tun da fari da 'yan sanda sun gurfanar da matashin mai suna Anas Awwal Gambo da ke karamar hukumar tudun ɗan kade sakamakon zarginsa da laifin cin zarafi da yunkurin hallaka mahaifinsa da wani gatari kamar yadda ƙunshin tuhumar ya nuna. A zaman kotun na yau mai shari'a Usman Haruna Usman tudun wada ya ba da umarnin a karantawa wanda ake zargin tuhumar da ake yi masa kuma a nan take wanda ake zargi Anas awal ya amsa laifin da ake zarginsa da aikatawa a gaban kotun sai dai mai shari'a Usman Haruna ya ce matashin Anas awal yana ta'ammali da kayan maye wanda a wannan lokaci ne ya yi amfani da wani katon gatari mai kaifin gaske ya ta sama mahaifin nasa da Sara inda mutane suka cafke shi wakilinmu Abdulkarim Muhammad Tukuntawa ya rawaito cewa bayan mai shari'a Usman Haruna ya kammala yankewa matashin hukunci ya yi masa nasiha mai ratsa zuciya da ke nuna irin muhimmancin da iyaye ke da shi kuma saba musu na iya janyo shin mahalicci a kansa. Zakariya Allah ya kiyashe mu da damalmalewar wannan zamani. To a nan kuwa gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ne ya ba da umarnin rushe duk wani gini da ke kan hanya a kasuwar Kantun kwari, ƙari akan gine-ginen da aka yi akan kwalbatai a kasuwar. har ma ya ce idan mai gini zai yi bori shi ma a yi masa borin. Wakilin Abdulrahman Hamisu na Madina yana ɗauke da ƙarin bayani. Gwamna Dr. Abdullahi Umar Gandoje ya bayar da wannan umarni ne lokacin da ya kai ziyarar ganin irin barnar da ambaliyar ruwan ta yi a kasuwar takantun kwari. Kuma yayin da yake kammala jawabinsa ne sai guda daga manyan 'yan kasuwar Alhaji Sammani Adam El Samad ya shaida wa gwamnan cewa banda gine-gine da aka yi akan kwalbati akwai shaguna da aka gina akan hanyoyi waɗanda su ma ke kawo kasuwar matsala inda nan take gwamna gandoje ya bayar da wannan umarni. Duk wanda ya gini akan magudanar ruwa idan ya ba wani kuɗi ya je karbi kuɗinsa ya riga ya asara. Gini ba hawa ɗaya ba hawa biyu ko hawa goma ne a wannan kasuwa ka gina akan magudanar ruwa to ka ɗauka cewa wannan gini ya riga ya je ƙas. duk wani shaƙi da yake ganin cewa gwamnati ba za ta iya wannan ina gaya masa ƙaryarsa ta yi ƙarya ko wane ne ko ɗan wane ne ko jikan wane ne wannan ba zai yiwu ba saboda haka wannan gini a kai shi ƙasa idan wani ya zo zai yi zanga-zanga shi ma ku kai shi ƙasa yayin ziyarar da shugaban hukumar karota da tabafa babba dan agundi ya koka bisa yadda 'yan kasuwar ke kasa kwashe shara daga bakin shagunansu har ma ya yaba wa Alhaji Sammani Al-Samad inda ya ce yana kokari wurin tsaftace shagunansa. Wanda ɗaya daga cikin misali da na baka na Al-Samad wanda a kwamishina na environment ya ba da notis na kwashe shara wadda doka ce ta ce ka kwashe kwatar gaban kantinka da bayan kantinka ka'ida ce hakkinka ne. Amma aka ba da notis ma na tunatarwa babu wanda ya tun daga can har gaban kantinsa shi kaɗai ya yi har sai da shi kwamishina ya ce to daga eh, sati ɗaya notis ɗinsa zai kai mutane kotu sannan aka samu wasu suke yi wanda har yanzu akwai wanda ba su ƙara yi ba. Yanzu haka dai gwamna Gandoje ya ce ko ana ha maza ha mata sai an shore duk wani gini da zai kawo tasgaro a kasuwar. To a gaida na Madina. A yayin da hukumar ta ce fina-finai da sauran masu kishin addinin Islama ke ta faɗi tashi domin kau da waƙoƙin baɗala da wasu daga cikin mawaƙa ke yi saboda sun saɓa wa addini da al'ada. har ma malamai da sauran al'umma ke marawa wannan ƙoƙari baya ta hanyar wa'azi da jan hankali. Amma a hannu guda, wasu na ƙoƙarin yi wa wannan mataki ƙafar ungul ta hanyar ɓullo da wata sabuwar shaidana ta wallafa wasu rubuce-rubuce da kuma muryoyi a dandalin sada zumunta da zimmar karatun Hausa wato kwatankwacin dai littattafan adabin kasuwar Kano. Wannan lamari dai ya yi kama da kururuwal Iblis saboda mata da matasa ne ke bibiyar irin waɗannan muryoyi da kuma rubuce-rubuce marasa kan gado wanda a yanzu ya sauya salo zuwa rubutun batsa zalla. Masu irin wannan mummunar ɗabi'a kan yi rubutun kana su yi muryoyi su yaɗa su a shafukan sada zumunta da hakan kan ja ra'ayin wasu daga cikin matasa har ma suke bibiyar su kuma su yaɗa. Hajiya Balaraba Ramat Yakubu marubuciya ce da ta jima a fagen rubuce-rubucen adabin Hausa. ta ce sun jima suna ƙoƙarin ganar da irin waɗancan mutane amma sai su ce musu tasirin zamani ne ko kuma su ce ana ƙoƙarin dakushe musu basira. Ita wannan matsala da take faruwa gaskiya mu tsofaffin marubuta mu ma buɗe baki muke muna mamaki. Saboda wasu idan mun ba su shawara cewar abin da suke yi ba daidai ba ne sai su ga kamar wai muna yi musu bakin ciki. Lokacin da muka yi tashar rubutu babu irin wannan abubuwan da suke faruwa kan social media na, na harkar rubutu batsar ta yi yawa rashin tunanin ya yi yawa kuma rashin abin da ma za a rubuta mai ma'ana ya yi yawa sai dai mu yi adda ubangiji allah ya kare ya kiyaye shin kowane mataki marubutan kan ɗauka ga masu rubutun batsa balaraba ramat ta ce suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen tsaftace harkar rubutun har ma ta ja hankulan matasa da cewa su guje ire-iren waɗancan kafafen sada zumunta domin kuwa ba za su haifar musu da ɗa mai ido ba. Gaskiya ba wani mataki ah, da muke ɗauka sai dai a ƙungiyanci. a ce, ana tana iyakar ƙoƙarinta da kuma su a kallabi da su kama da su duk dai ƙungiyoyin nan na marubuta suna iyakar ƙoƙari su faɗakar da marubutansu ko membobinsu cewar rubutu irin wannan na batsa ba daidai ba ne. To wannan kenan. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa reshen jihar Kano ta sha alwashin ganin an bibiyi haƙƙin waɗanda lamarin rubtawar gini na kasuwar sayar da waya ta Beirut ya shafa. musamman ma matasan da ke cin abinci a wajen. Bayanin hakan ya fito ne ta bakin shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar reshen jihar Kano, wato Kwamar AA Haruna a yagi. Yayin ziyarar jajen ibtila'in da ya afka wa 'yan kasuwar sayar da wayoyi ta Beirut da ke nan Kano, inda ya ce za su sanya wani kwamiti na injiniyoyi don ganin sun zurfafa binciken gano musabbabin faruwar lamarin ruftawar ginin tare da ganin an baiwa kowa haƙƙinsa. musamman ma matasan da ke cin abinci a wajen. na farko dai wannan gini da aka yi akwai injiniyoyinmu da za su zo su duba domin su gano cewa shin tun farkon ma ginin zuwa yanzu an yi shi a bisa ka'ida in an yi shi a bisa ka'ida to mun daɗa yadda kaddara ce amma in dai tun farkonsa an samu mushkila to za mu haɗa duk abin da ya kamata mu haɗa da mu da su mu shiga kotu don a bawa mai haƙƙi haƙƙinsa a bisa abubuwan da ya faru da yake nasa jawabin a madadin 'yan kasuwar shugaban kasuwar waya ta Beirut kuma shugaban gamayyar kungiyoyin masu sayar da wayoyin reshen jihar Kano, injiniya Abubakar Usman Ahmad, ya yi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta canja ƙudurinta na mayar da wajen da ibtila'in ya shafa zuwa wajen fakin ɗin motoci, kasancewar yawan masu cin abinci za a dakushe musu hanyar su ta cin abinci. gaskiya abu ne mai daɗi ta bangare ɗaya kuma mara daɗi duk wanda ya san kasuwar beirut road ya san location ɗin babban matsalar mu dama shine parking space mai da shi filin parking abu ne mai daɗi wanda kowa ya zaɗin shi a beirut road amma kamar da na gaya ma a ɗaya bangaren hannu matasan da suke gurin samun musu inda su rarraba shine kuma rashin daɗin abin da kuma ciwon kanmu wasu daga cikin matasa masu yin sana'a a wajen sun bayyana damuwarsu dangane da yadda makomarsu za ta kasance bayan mayar da wajen wajen ajiye motoci gaskiya abin bai mana daɗi ba amma dai insha Allah muna sa ran gwamnati akwai abin da za ta duba ta yi mana insha Allah wanda ya fi wannan gurin alkhairi gaskiya ba mu ji daɗi ba wallahi saboda sakamakon matasa ne kusan a gurin gaba ɗaya masu neman abinci kuma akwai wanda ba su da karfi yanzu an ce an tashi gurin su ba ma san yadda za su da rayuwarsu muna roƙon gwamnati da ta taimaka gaskiya ta san yadda za ta yi ko ita ce ta zo ta gina gurin nan in ma ba ta gina ba ta mai da shi kamar yadda yake da Masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To barkanmu da dawowa, yanzu kuwa filin inda ranka zai leƙa kotun majistare mai lamba talatin da shida, inda aka gurfanar da wani matashi bisa zargin mayar da abokin kasuwancinsa na waya makahu ta hanyar dukansa a idanu, wanda a dalilin tsiyaye idan nasa ne wadda zai aura ta fasa. ga dai aminu abdu baka numa da ci gaban wannan labari yan sanda da ya sau gurfanar da abubakar lawal gwagwarwa a gaban kotun majistare mai lamba 36 karkashin jagorancin nafisa yusuf mai gabatar da kara barista saluba mahmud ta roƙi kotu da a karanto wanda ake tuhuma inda jami'in kotun sabi na bakwai ya karanto masa kunshin tuhumar wato samar da munar rauni wanda ya saba da sashi na 247 da kundin penal court. kuma bayan karanto masa ya musanta a nan ne lauyansa daga Salisu Malami ya riki kotu a bashi belinsa ya kuma kawo hujjoji akan neman beli kuma ya riƙe kotu ta bashi kofin shari'ar a nan ne mai gabatar da ƙara ta roƙi Abbasu wata rana domin su kawo shaidunsu ta kuma ce ai bada beli ganin damar kotu ce kotu kuma ta yi dogon nazari inda ta ce doka ba ta hana a ba belinsa ba tun da fari ana zargin Abubakar Lawal Gwagwarwa da dukan abokin kasuwancinsa na waya a idanunsa wato Abba Muhammad lokacin da wata sa'insa ta faru a kan cinikin waya ta naira dubu ɗaya ɗari biyar inda da sa idanunsa daga ƙarshe ya makance. Kotun ta ba da belinsa tashar sharɗin ambaton kuɗi naira dubu ɗari kuma za a gabatar da mutane biyu ɗan kasuwa da ko mai unguwa ko limamin unguwarsu kuma za a kawo hotunansu za kuma a je gidajensu ta kuma ɗage zaman zuwa ranar sha tara ga watan tara na wannan shekarar bayan fitowa daga kotun filin inda ranka ya zanta da matashin da aka yi wannan rauni bana gani da shi tunda a yanzu kawai in ban da walwalin haske haka kawai walwal walwal walwal ba wani abu da nake gani idan ya tafi jijiyar idan ce ta bude shi malamin da ake tuhuma barsa Salisu malami ya yi ƙarin bayani kamar haka. Shari'a dai yanzu ta fara an gabatar da shi ne akan tuhuma ta gwada ƙarfi wanda kuma tsarin dokokinmu a laifi ne da ACJL law ta ba da dama cewa za a iya ba da shi beli. Sanin al'umma ne dubban ƙananan yara ne ke fama da matsalar rashin ingantaccen abinci, musamman ma mai gina jiki a yankin arewacin ƙasar nan. Wannan matsala dai galibinta ta fi shafar yaran karkara, kuma ta zamo wata babbar barazana ta halaka yara. Wannan matsala ta tamowa ta sa gidauniyar Dangote ta ƙaddamar da wani shiri na musamman domin taimaka a magance wannan matsala. har ma an ƙaddamar da shirin asibitin Muhammadu Abdullahi Wase da ke nan Kano. shugabar gidauniyar Dangote Foundation Zuwaira Yusuf ta ce gidauniyar a shirye take wajen ci gaba da taimakawa al'ummar jihar Kano. program mu shine mu je cikin communities har can local government area ward level a yi identifying volunteers wanda za su je su yi checking matan da ke da yaran da ba su da lafiya din nan in aka samu yaran sai a kawo su health center a health center sai a taimaki yaran a taimaki su yaran da rutf abincin da ake ba yara don su yi jiki kuma especially a taimaki uwayen su san wani irin abinci za su ba yaran su to Allah ya sa an fara a sa'a Kafin mu je mu na neman taimako, muna neman Halima Ibrahim Shiwaki da Mustapha Umar idan sun ji sai su shigo gobe da karfe biyu na yamma su nemi Nasir Salisu Zango wani bawan Allah ya share musu hawaye inda ya aiko musu da kuɗi naira dubu ɗari ubangiji ya yi masa sakayya da gidan aljanna ya kuma albarkaci zuri'a amin yanzu kuma sai fannin namu na neman taimako inda za mu fara da takardar wata yarinya wadda aka haife ta da laruran mata maza da likitocin malam aminu kano suke neman kuɗi har naira dubu hamsin da bakwai da ɗari biyar domin a yi mata aiki kuma iyayenta ba su da halin wa'annan kuɗaɗe da fatan jama'a za a haɗu a taimaka baki ɗaya 非常非常非常非常非常非常。